Assalamu alaikum. A bayan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara batun wata kotun da aka ajiye a ƙauyen Zirami da ke yankin ƙaramar hukumar giya ɗaya jihar Bauchi da kuma yadda jama'ar wannan yanki suke ta kuka kan yadda ake ci musu zarafi a gaban alkali Sani Musa ko Alƙali Rimand mutane da yawa sun tuntuɓe mu kan suna son su yi magana waɗanda su ma suka ce sun taɓa gurfana gaban wani alkali wasunsu ma a garin azare a wata kotun da ake kira kotun nasarawa inda nan ma alkali sani musa ne ke shari'a to amma bari mu sake komawa ƙauyen na zirami inda mutane suka ɗauki lauya fiye da shekara guda suna neman da a taimaka musu a ɗage wannan kotun wadda suke bayyana ta da zaman ta zalunci. ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta kai kuka gaban hukumomin shari'a na jihar Bauchi kan wannan kotu shine Malam Ma'azu Jarmawo. Assalamu alaikum, ni Alhaji Ma'azu Jarmawo. Ni dai na samu ana kes ɗin wannan mata a rufe ubanta. Sai ya to me dalili aka rufe sai ce gashi gashi. Ce to bayan suke ta akwai sai da komai sannan ai ba dalili a rufe uban yarinya. Wanda shi na je na belin sa aka bani beli a azare. Da aka ban belin muka ɗauki lauya Mustapha Bila don ya jagoranci wannan abu inda gaskiya a tabbatar da gaskiya to Allah da iko su aka yi appeal aka yi giya ɗe kotu kafa ta warware wannan batun appeal tun karar da yayi aka ba da damar cewa tabbatar ta saki an sake ta inda sai sun zo sarkin jirmawa ya zo ban yarinya ya zo sannan masu sai sun zo sun faɗi gaskiya saboda haka ya tabbata kawai an sake ta ta tabbata ce ta aure duk ta samu ji ta yi aure shine da ta aurenta yanzu shekara sannan bayan haka rashin adalci da suke mana kes kes yanzu haka a kowane ta'adin akuya ne ma ba aka yi an samu wani musa ya kai karan ana gaya masa sunan sa cidawa wanda ba shi cidawa ne mai kiwon ba yara kana wanda ba su fi shekara bakwai bakwai aka yasa wai sun yi ta'adi sannan yaro da aka je aka kama cidawa aka rufe aka yi belin sa naira dubu biyar sannan kuma suka sake masa tara ta naira dubu ashirin da hudu wanda taron ba rasidi sannan kuma suka ce sai ya biya kudin hatsi buhu uku naira dubu sittin wanda alhali kuma hatsin ma a naira dubu sha bakwai bakwai yake sai ce dubu ashirin ashirin buhu uku aka masu mai naira dubu sittin wanda muka bai a diloji ba muka ɗauki apil yanzu muka ta tana nan a giya kotu a fara ta insha Allah sannan akwai kuma wani yana gaya masa gari wani dan a caɓa shi kuma yana bacci san sai kwace sai je adi a wani amadu gobe sannan da ya adi gari ya waye aka ce kaza kaza je bashi hakuri ya kiyar da suka kai kara a kama shi aka rufe shi aka mata da naira dubu saba'in wannan haga ba adalci ba ne saboda haka shine muke so gwamnatin najeriya da sauran jama'a su taimaka a duba wannan abubuwan da ake yi zaluncin ya yawa wannan kun ji an tuntube ku ko kuma dai sai da kuka ji bayanin yanzu a gidan rediyo ba sai da aka ji bayanin a rediyo tukun sana ake tuntuban mu ya faru da mun kai korafin gaba ɗaya ba wani shauraren mu a lokacin da wakilin ciki da gaskiya ya yi tattaki zuwa zirami domin jin ta bakin sarki bisa zargin cewar yana haɗa kai da wannan alkali wajen tozartawa jama'a masu sarauta wurin sun turo masa wani mutumi mai suna Jauro Gani Ganci, wanda ya ce shi kam aurinsa kotun zirami da kuma alkalinta Sani Musa masu adalci ne, domin da aka kai shi ƙara kan ya bugi wani yaron da ya masa ta'adi a wannan kotun, taron naira dubu goma kawai ya ce aka yi masa, kuɗin da shi a wurinsa ya ce ba komai ba ne. kamar yadda mutane a zirami suke zargi alkalin yana karɓan waɗannan kuɗaɗe ne ba tare da ba su rasidi na cewar sun biya waɗannan kuɗaɗen ba. Suna jauro bello banki na yi faɗa da yaro a kan tari na duke shi ya kai karata ina ya kai karan ya kai karata zirami alkali ya mun hakunci a wani dalili ne ya sa kuka je gaban alkali a zirami kan na doki yaron kan tari. ka buge yaro sai na buge shi wani dalili ya sa ka buge shi shine kuma da ya mun abin tadin doya to shine ni kuma sai na buge shi amma ya mun adalci bai ci taron ka ba ko kuma a daure ka ko kuma dai ha kawai ni bai daure ni ba tara kuma dan saboda bai kai wani abu bane ko a kai na a ya ci taron ka to dubu goma wani abu ne ai adalci ya amma ka dubu goma wajen ya karba To, kamar yadda muka ce, akwai mutane da yawa waɗanda suka taɓa fuskantar alkali Sani Musa ba su ji daɗin hakan ba, ga guda daga cikinsu. Sunana Malam Aminu Usman, na zauna garin Azar. Mu dai alkalin zirami an kai mu kotun sadaka, police station ne aka tura mu kotu. a dalilin wasu yara da suka zo suka shiga ɗaki suka ɗauka mana waya waya da aka ɗauke ta ɗaki kuma ba balla shi aka yi ba aka shiga ɗaki aka ɗauki waya to bayan kwana biyu ina kwance a wannan ɗakin da aka ɗauki waya sai na ji motsi a bayan kujera ina duba bayan kujera sai na ga yaro da na ga yaro sai na kama shi da na kama shi sai na fita da shi kofar gida da na fita da shi kofar gida sai muka tambaye shi aka yi shiga daki ya nuna mata ta wurin da ya shiga daki muka tambaye shi ai kwanaki wata waya ta bata muka dan zazzare masa idanu dai sai ce mana shi ya dauki waya amma ga wayar da ya kaiwa to wayar da ya kai musu muka je muka samo su muka kama su muka station to police dai ba ce wani kasa a gwiwa ba suka tura ba kotu kotun shi wannan alƙali to gaskiya ni ban ji daɗin hukuncin da ya mana ba saboda ni dama ba kotu na taɓa zuwa ba ba abin ya taɓa kai ni kotu to ni duk a tsammani na idan mutum ya je kotu za a masa adalci za a bi sawunsa za a bi masa kadin abinsa da yake nema alkali shi da kansa ya yara guda uku ya ce masa ina ya ce musu kuka ɗauki sun yi da zo suka ɗauka ina suka kai waya suka ce sun je sun sai da ita tun daga azare ma sai da suka je dutse da uh, wato jigawa state kenan nan suka je suka sai da waya sun yadda cewa su suka dauka to a lokacin da yanke hukunci na cewa za su biya waya sannan kuma ya yi musu tara sannan kuma ya ce ga dauri ko dauri dai ko tara lokacin aka ce aka ba mu lokaci daga wannan lokacin da aka yanke hukunci aka ce bayan kamar sati biyu sai mu dawo mu karbi kudin mu na waya eh, ba ba mu ba bai hana ba eh, a lokacin da muka dawo sai aka ce mana yara basu kawo kuɗi ba amma mu kan hakuri to muka dan kara hakuri aka sake samun wani lokaci sai muka dawo to waya dai naira dubu sittin da takwas ake sai da ita to amma saboda an yi amfani da ita na dan lokaci sai aka yanke mata kuɗi naira dubu arba'in sannan kuma da damages wato kamar irin mun rasa wasu abubuwa da suke cikin waya kamar su sunaye da suke ciki da kuma wasu documents dai haka da suke cikin waya sai aka sa alƙali sai aka sa mana damage za a biya mu dubu goma na wannan kuɗin to in kai hada jimlar kuɗi na dubu hamsin kenan to da muka zo bayan an ce mana mu dawo na biyu mu karɓi kuɗi kenan sai aka ba mu naira dubu ashirin da biyar to daga nan dai sai kuma abu ya canja ya canja kama kullum mun ka zo sai a ce yara ba su kawo kuɗi ba kullum mun ka zo sai a ce yara ba su kawo kuɗi sai ka ce ah, to yaran nan mu mun gan suna yawo a cikin gari kuma muna tsammanin da aka yanke hukunci ko suna ko sun biya tara ya kamata su fara biyan kuɗin mu na waya ne maka kun su biya tara to daga baya na je ne wa alƙalin complain cewa ga fa yaron nan fa ba a biya mu kuɗin mu ba amma suna ta yawon su a cikin gari sai aka ce to sai mun sake biyan wani kuɗi daban a je a sake kama su muka je muka biya naira dubu biyu aka sake zo aka zo da guda ɗaya ma aka samu daga cikin yaron ba same su gaba ɗaya ba aka zo da guda ɗaya to daga nan ne dai ake ta kaiwa ruwa rana a je a dawo a je a dawo to shine kawai sai muka ce to tunda haka ne kuɗin da aka ba mu wannan kuɗin ba mu taɓa ko kobo a ciki ba shi dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar eh, za mu dawo da shi in so sai su je bauchi su kai sauran kudin to shine fa sai magana ta canja da alƙali da shi dan sanda da ya kawo mu kotu wato prosecutor kenan da rajistara wanda muka je muka rubuta complaint a wurinsa kenan sai suka ja mu ɗakin alkali wato kamar sa kenan shi alkali aka yi magana to a lokacin da mu sanya aka yi suka suka kara mana akan wannan kuɗin muka karba muka tafi aka ce mana mu sake ya eh, jimla ya kasance naira dubu talatin da biyar to sai aka ce mu tafi daga baya mu sake dawowa mu karbi sauran kuɗi to da har yanzu dai abun ya kai kusan shekara ma yanzu gaskiya don ba mu sauran kuɗin ba ba ƙarasa ba haka muka hakura dan daga baya muka je in sai a haɗa mu da wancan rajista na ma sai aka haɗa mu da wani mu dai kotu mu ɗauke ta wuri a ba mu yafe ba yanzu abin da nake so ko za ka iya tuna sunayen wannan shi prosecutor din da rijista da suka fara aiwatar da wannan bincike to sunan prosecutor ne adamu shehu ne adamu shehu giya ne ko adamu shehu dai kowa san shi da adamu shehu to amma shi rijistra din gaskiya ba rike sunansa ba rike sunansa ba gaskiya eh. to wannan shari'a da aka yi a zirani ne aka yi ko a ina a nan garin azare ne a ta kotun nasarawa ana kiranta kotun nasarawa garin azare to shi yakan yi shari'a kenan a azare da kuma zirami din kenan eh yakan yi tun da gashi mutanen zirama suna ta kawo korafi yakan yi shari'a a azare yana a zirami amma dai mu a azare mana a shirinmu na gaba za mu ji ta bakin sarkin zirami da hukumomin shari'a na jihar Bauchi waɗanda tun watan Yunin shekarar shida, aka miƙa musu takardar kuka kan wannan kotu ta zirami da alƙali Sani Musa, to amma ba su ce uffan kai ba, ba su kuma ɗauki wani mataki a kai ba, a kasance lafiya.